VOA. VOA ke magana mai adireshi www.dandalinvoa.com ana kuma iya sauraron mu kai tsaye ta mahajar in Radio. Masu wari Assalamu alaikum Ibrahim Jarmai ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yau za mu kawo muku shirin fasaha bayan nan kuma Yusuf Harande zai gabatar muku da shirin ilimi kana da ƙarshe Branko ya kawo mana labaran wasanni. Ai sauraro lafiya. Kamfanin Facebook ya yi kunnen uwar shegu da kira da masana suka yi mishi kan yunkurin shi na kirkirar manhajar sakon gaggawar zumunta na yara. Masana na ganin cewar wannan wani yunkuri ne da ba zai haifar da alkhairi ga ci gaban yara ba. manhajar sakon gaggawar yara zai ba ma yara 'yan shekaru ƙasa da sha uku damar ganawa da iyayensu da sauran 'yan uwansu a kowane hali da yanayi tsarin zai zo dauke da kariyar tallace-tallace kana iyayen yara za su kayyade ma yara ire-iren abokai da dangi da suka kamata su yi ma'amala da su a shafukan masana na ganin cewar wannan tsarin zai sa yara su zama sun kamu da cutar amfani da yanar gizo wanda hakan ka iya haifar da wasu matsaloli da dama ganin yadda wasu manya suke fuskantar matsalar amfani da shafukan yanar gizo balle ga yara kamfanin da na ƙara tallata manufofin shi dangane da sabuwar manhajar da zummar cusa ƙaunar manhajar saƙon gaggawar ta yara ga iyaye da ma yara masu shekaru ƙasa da sha uku. Ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata. a shirin mu da ya gabata a tattaunawa ta musamman da muke yi da matashi Abdulkarim Karasuwa, ɗalibi da ke zurfafa bincike a jami'ar South Wales da ke ƙasar Burtaniya, inda yake bincike a kan makamashi mai yalwa. Idan ka dubi medical health care misali bayar da ko agaji na marasa lafiya ko abin da ya shafi aikin gona inda za ka dinga ganin tsuntsaye watakila masu barna ya mobility su yake kuma karshe dai yanka ka dubi sha'anin tsaro zai taimaki jami'an tsaro kwarai wajen ɗaukan hotuna na movement na masu wuta da kayan baya ko kuma abin nan wajen ba da umarni ga drone jirgi wanda ba shi da matuki din nan ire-iren su to idan har an bunkasa irin wannan ilimin kimiyya a najeriya abu ne gaskiya da zai bamu ci gaba sosai maimakon hayan wasu mutane daban ko a biya su kudade masu yawa sai kaga mutanen gida ke iya gabatar da abin da ake so To masfi akasarin da dama matasa a Najeriya za a ga cewar ba su da ƙaimi ko sha'awar su zurfafa karatu musamman a mataki da ya kai matakin digirin digirgir da dama za ka ga da sun gama sakandare ko jami'a ba su cika damuwa da su zurfafa karatu musamman a wa'innan abubuwa da suka shafi zamani. a ta ya kake ganin matasa za su iya kawo ci gaba a duniya idan sun yi irin wa'annan karatu kamar misalin karatun da kake yi a yanzu gaskiya abin ba za a yi a tuya ba a manta da albasa shi kwarewa ba a zuwa shago rana daya a same shi ko a siya shi abin ne tun matasa za mu ce ko tun suna 'yan yara za a dinga samun wani tsari da zai kwadaitar da su wannan ilimi na zamani kuma a ba su dama misali na kwararrun malamai ko kayan aiki da za a nuna musu amfanin wannan idan ka dubi misali yanzu kimiyya na abin